suna nan suna rikici assembly lakol ba ta yi gidan likita ba a aiki ba ƙasa duka ta tsaya a lokacin da ake cewa an ka da dubunnin miliyar ƙasa ga ƙasa ta yi tsaye tsaya za mu muna kallon su shekara ashirin suna rike da mala abdulmuni usman kenan ɗaya daga cikin zarata yan kungiyoyin fararen hular nijar da suka kafa wani sabon kawance mai suna ceton nijar da ke da zumar fargar da yan siyasar ƙasar nijar dangance da halin da nijar ɗin ta shiga cikin rudanin siyasa wanda ya fara tun daga shekarar bara kungiyoyin fararen hular sun yi kira ne ga yan siyasa da su mai da hankali akan halin da ƙasar take ciki musamman ma bukatocin talakawa barkatai da suke fama da su ba wai cece ku ce ba irin na siyasa wanda idan hakan ya ci gaba a cewar kungiyoyin fararen hular Nijar ba zai haifar ma jamhuriyar Nijar ɗa mai ido ba. Abdulmumuni Usman shi ne kakakin kungiyoyin fararen hular na jamhuriyar Nijar. Ba su tunanin ƙasa, tunanin juna suke. Daga yau kowa ya kama jikin shi. Mace da namiji kowa ya yi tsaye ya ce lalle ƙasar nan don gobenta ya kamata mu kama jikinmu. Yau ka diba ka gani man fitar aka fito ƙasar ga wake cin albarkashi. Ah? Ana zancen uranium kana gani zinariya aka samu can wajen jado ana ce 'yan talaka kasite. ka diba ga kasar nan yau ana ɗauko bashi bashi kullum kashi konsai da ministar an ɗauko haka an ɗauko haka wace ganin albarkan eh, wannan bashi da ake ɗauka. Tuni da 'yan siyasa suka fara mai da martani akan kiraye-kirayen da kungiyoyin fararen hular suka sha yi masu dangance da halin rudanin siyasar da ake ciki. Honorable Asmanu Malam Isa ɗan majalisar dokoki ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Wannan kiran da suka yi kira ne mai mahimmanci kuma ya kamata 'yan siyasa su saurare shi. abinda nake sani in gai fi lalai a matsayina na dan majority na farko dai wannan kiran ni da da na san mu mun ji shi kuma mun ma ji daɗi ta wani fanni saboda abubuwa da yawa da suka gai mu su ne muke nan ga kiyayewa a nan cikin wannan tahiyar ba san rai ba saboda duk wannan zuwa ma kotu mu muka yi mu ne muharin shi muka ce kotu ta ba mu na ra'ayi dangante da wannan cece da ake na siyasa cikin majalisa kotu ta ci ga yadda ya kamata a yi da ta hudu matsayin da ta ci abin matakan da ya kamata a ɗauka muka ci ga su kenan ba mu da wata mafita yanzu tun da dai constitution ma ta gai inda duk kotu wannan kotun ta ba da ra'ayinta ba da za a yi na sayan aiki da shi. To ko yayan adawa suka ji da wannan kiraye-kirayen na kungiyoyin fararen hula Alhaji Lawali Leje shine kakakin jam'iyyar Lumana Afirka mai adawa. Ai inda abin aikin na tafiya daidai ai fararen hula ba za su yi wannan furci ba dan ayyukan ne sun kage wuri guda an jawo rikita kala kala wa'anda tun da aka kawo multipartism aka kirkiro jam'iyyun siyasa na daban-daban na inda kake so ka shiga ba a taba ganin irin yanayin da muke ciki ba yanzu dan haka wajibi ne wannan yan har hula in suka ce akwai matsaloli ai mun riga su yi. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.